mun dawo karatu cikin wannan littafi al'adabu al-mufradu na imam al-bukhari za mu tashi babi na talatin da tara babi na talatin da tara hal ya kulul maula in nemin fulanin ah, shimfiɗa ne imam al-bukhari ke so ya yi <clears throat> game da cewa wajibi ne wanda Allah ya ɗorawa na'am wajibi ne wanda Allah ya tsora mishi haƙƙin jagoranci na wasu iyalai to ya kula da su to cikin iyalan ne yake so ya tantance sai ya zo da matsalan maula maula shine bawan da ya sami yanci wato yana so yi bayanin waɗanda suke ƙarƙashinka iyalanka ka kyautata musu to kafin wajen tattaro suwaye wanda suke karkashin naka ko yalan naka sai yana so ya maula matsayi idan ya shiga ciki to sai a hada su sai a bada hukunci guda a su an gano wannan ko ah, hadisi na 74 ah, martaban shi Hassan haddan um, to a wato babin yace hal yaqulul maula shin bawa wanda aka yanta shin ya samu daman ya ce inni min fulanin ni ɗan ƙabilan suwana ne ya samu dama ya ce wannan tunda ai kullum ana so a jingina mutum ga iyayen shi da ƙabilarsa saboda can baya babin da ya gabata mun yi bayani akan a kiyaye dangantaka a kiyaye tsatso akwai ulama'un nasbi malaman da suke bincike akan tsatso wato shi wannan addini namu na musulunci muna ƙara godiya ga Allah subhanahu wataala da ya azurta mu da musulunci <clears throat> da Allah ya tashi tsara musulunci da Qur'ani da Sunna sai Allah ya ba wasu mutane basira da kwakwalwa wato in suna magana ko suna nazari akan abu sai ka rasa kwakwalansu wani irin kwakwale ne Allah ya ba su kwakwalwa su ne ulama'un nasabi malaman da suke tantance tsatsu wanda waɗannan malaman za su iske su ne ulama'un wa ta'dil su ne malaman da suke yato raunana mutum ko kuma su karfafa mutum da wannan aka samu chain ya zama sunnan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ta gam da yake da ba a gane Qur'ani sai da sunna to sai zama sunnan ta tsaru sosai da wasu irin mutane yanzu irin su dara qutuni dara qutuni wani lokaci ma sai ka ta karanta hadisi ma kan ba ganci ba ko duk waɗanda mazaje da kake jin muna su a cikin nan kowane ɗaya in aka sa maka shi a faifai sai ka rasa kwakwalwar shi in wannan gig ne da kuke magana how many giga da yake da shi imamu dara kutuni in kana jin haddansa da basiransa da yadda yake karatu sai ka tsorata malam Allah ya taimake mu to tantance dangantaka da iyaye to shin bawa da aka yanta shin ya halatta ya ce ni dangin suwana ne domin in ya shiga to kaga hukuncin da za mu yi magana na shugabanni na wanda aka ɗora mu shugabancin wanda ke karkashin shi na iyalai ya kula da su to kaga wannan shi ma yana cikin wanda za a kula da shi an gano wannan ko hadisi na 40 da an fone hadisi na 74 haddathana Musa ibn Isma'il qala haddathana Abdul Wahid ibn Ziyad qala haddathana Wa'il bunu dauda allaisiyu attaimiyu dala ku gyara naku wasu nasu gila daidai ne ko allaisiyu haka ya rubuta ma wasu ni ma na wani allaisiyu amma ba allaisiyu ba ne a taimiyu ne kuskuren bugu ne gaskiya kuskuren bugu ne ku ja mai layi a kasan shi can gefen hashiya sai ku rubuta a taimiyu. قال حدثنا عبد الرحمن بن حبيب baka kai ba a wuce baka kai can gaba boko a baya nake cewa wa'il bin dauda me yasa naka me yasa naka to a gyara shi wancan karatun na gaban naka shi ya fassara bayan ba daidai ne ba قال حدثنا عبد الرحمن بن حبيب qala li abdullah bin umar mimman anta qultu min taymi tamim wannan ya nuna wancan bayan ba allaifi bane a taymi ne kuma kun zo duba wa ilmin daud za ku same shi a taymi ne ba allaifi ba in kuna duba littafin da suke bayani akan mazaji ah, umar dan eh, abdullahi dan umar ya ce masa mimman anta kai kuma daga wani kabila daga wani tsotso kake ƙultu sai ya ce sai na ce min taimi tamim daga taim ne na tamim wato a taimi ne ƙwala min an daga tsotsonsu kake au min mawalihim koko daga cikin su ne kultu ya ce sai na ce min mawalihim ni daga cikin bayinsu ne kaza wa bin dauda ne a taimi kenan kawai da sai ce fahalla kulta ce halla a to me yasa baka ce ba min mawalihim idan kawai ni daga cikin bayinsu nake ni ba daga cikin su nake ba an gano nan ko wannan asarin hadisin kama abdullahi dan umar yana so ya ce mishi yana so ya rarrabe tsakanin tsotso da kuma bawa haka ne ko Imam Bukhari ya kawo shi ne don ya shimfiɗa don ya samu mata don ya tabbatar da cewa bawan mutane in an ce maula bawan da ya samu yanci to ya zama dan uwansu saboda ai yanzu bai da dangi kuma bauta fa da ake magana bauta fa ɗan uwan Allah da ya taimake mu bauta ba karamin hadari ne ba wani fa <clears throat> wani ne ma ya san kasan da ya fito wani tun yana ƙarami ake walagigi da shi bai ma san ƙasansu ba na danginsu na iyayen shi yanzu nan fa da aka da yan musulun afwan da aka yanta shi shi fa yanzu ne ya samu yan uwa ya samu iyaye yanzu waɗannan suna cewa ba danginsu ba ne shi ba iyayensu ba ne shi shi kenan abu ya rikice mashi bai da makama kaga an shiga haɗari an shiga haɗari saboda aka sai imam bukhari kawo babi na arba'in domin ya tabbatar maka da cewa wannan hadisin na baya ya rarrabe tsakanin tsatso da bawa yantacce to a babi na gaba sai tabbatar maka da cewa a'a ai lallai yana cikin su ne hada su ake yi hadisi na 75 haddathana biyar Haddasana khalid qala ƙala zuhairun Zuhairun, ƙala abdullah Abdullahi usman Usman. قال أخبرني إسماعيل بن عبيد عن أبيه عبيد عن رفاعة بن رافع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لعمر وتللي من ذن الله صلى الله عليه وآله وسلم ياتي وعمر عمر الخطاب كنا اجمع لي قومك كجيك تارى من جماعنك jama'anka nake so ka taro man to tun da ya ce ya taro mishi jama'ansa ya gane yana nufin ya taro shawa ne wanda suka wuce jira daga garin maka suka zo garin madina ‘yan maka ake nema zalla shawa. saboda haka umar ya mike tsaye an ɗora mai aiki ya bi lungu-lungu unguwa-unguwa yana shela ƙurayshawa su je kofar gidan manzala manzala na son ganin su ƙurayshawa layi layi ya gama kewaye cikin garin madina fajama'ahum ya tara su <clears throat> falamma hadaru baban nabiyya in baban nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lokacin da suka zo kofar gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da dakhala alaihi umar sai umar ya shiga faƙala ƙar jama'atu laka ƙaumi ya ce jama'a na riga na gama tarar ga nan an gangani an taru an cika fasa mai a zalikal ansaru to da ake yi mutanen madina ta suka ce ana shela ana cewa manzan Allah sallallahu alaihi yana neman quraishawa su tafi ƙofar gidansa yanzu a bar abin da ake yi a je a saurare shi suka ji ana shela faƙalu sai suka ce ƙadin na zalafi ƙuraishin alwahi lallai wahayi ya sauka ƙuraishawa kawai ya shafa ƙuraishawa kawai ya shafa wahayi ya sauka akwai wani sako to da aka tashi taruwa faja almustami'u wan naziru mai saurare ya zo mai kallon ya za a ƙare ya zo kaga mai saurare su ne wanda ake nema yan teɓe bera bari su kuma wanda ba a gayyace su ba su ma sun zo su ga yaya za a kare da waɗannan da aka ce su kadai ake nema me ya faru sai suka zo ya gani gayyan soɗi kenan ko ba gayyace ka ba kai ba a sa ka a cikin lissafi ba ka zo ma yi lahun sun zo ne su ji to me za a ce masu ji kenan masu gani kuma sun zo su ga me za a ce فخرج النبي صلى الله عليه واله وسلم في من ذا الله صلى الله عليه واله وسلم يفتو فقام بين أظهرهم sai ya tsaya a gabansu da ya ga taron mutanen to ai ya san yadda abin ke faruwa ya san ƙwarai shan ko ai dangin shi ne ya ce a tara mutanen maka ya ce a tara ya ga taro ya kai taro qala hal fiikum min ghayrikum yace ce kai a cikin ku kuwa anya babu wasu wanda ba ku ba anya annan taron ku kadai ne a cikin ku kuwa anya babu waɗanda ba ku ba malu na amsu kace ce ai kware ka wanda ba mu ba wai wannan taron ai ya wuce yawan mu akwai wanda ba mu ba cikin 'yan kallo fina halifuna cikinmu akwai ɗan ƙawance kun san manzara sallam ya taso tun a jahiliya har zuwa farkon musulunci akwai abin da ke ce makawance ku je ku haɗu da wani ku shirya cewa duk abin da ya shafe mu ya shafe ku ku taimake mu mu taimake ku shi wannan kawance farkon musulunci duk ana ta yin shi daga ƙarke ne manzara sallam ya musanya shi da ukuwa al-islamiyya da kuma atta'awun da attakafur sai aka cancanza shi zama ba sai lalle an zauna an yarjejeniya ba inda ya dan musulmi ne to kana da alakan yan uwantaka da shi zala sai fara fito da sakoki haƙƙin musulmi akan dan uwan musulmi kaza kaza kaza kaza kaga madadin alkhilfu kenan da ba waɗannan abubuwan sai in kuna da ƙawance. in ba ku da ƙawance ba za a yi wannan abubuwan ba an gano wannan ko to daga baya da musulunci ya ratsa al'amura to shi kenan sai zama an tsara abin a haka kuma tun farkon duniya haka take har yanzu haka take har yanzu za ka ga wannan kasan tana kawance da wancan kasan ba ta kawance da wancan wancan tana kawance da wancan ba ta kawance da wancan saboda tafiye da al'amarin rayuwar siyasar duniya sai suka ce a cikinmu akwai abokanin kawance wabna uktina akwai 'ya'yan 'yan'uwanmu uwanmu mata kaga tun a jahiliya yan uwa mataki mataki ne mace kanwanka ko yanka idan ta aure a wani gida ta yafi 'ya'ya to waɗannan 'ya'yan 'yan can gidan ne ai ba 'yan gidanku ba ne to a jahiliya haka su ma suke kirgawa to sai dai suna jahiliya da muni in ta je ta yawa wani gida ba ma ruwansu da su kamar ba 'yan uwansu ba 'yan uwanku ne amma 'yan takan yana rauni saboda a zurin gado ai ba su a ciki ko da su a ciki in ka ga 'ya'yan mace sun zo gida gado sun zo karɓan gadon mahaifiyarsu ne kawai ba wajen suna da gado a gidan ba ba su da gadon komai a gidan in ka lissafa magada sai ka iske ɗa ne da ɗan ɗa sai kuma 'ya in ka zo jinsin mata da ‘yar ɗa ‘yar 'ya da ɗan 'ya, ba za ka sami su a ciki ba an jami'in ce ko a zirin maza za ka samu ɗa za ka samu ɗan shi har maka ji an ce wa in safala ko ɗan ɗan ɗan ɗan ɗan ɗan ɗan ta yi dai in ya tashi gado kuma kada ka ɗauka wai zai gado ne wai ya zo neman gadon baban shi a idan da a ce mutum zai haifi ɗa sai ɗan ya haifi ɗa sai wannan ɗan na tsakiya sai ya rasu wancan baban na farko bai rasu ba ran da wancan baban ya rasu wannan jikan ba zai zo ya bashi gadon baban shi ba a zai zo gado ne ya dawo matsayin uban shi ne ba ya zo karban gadon baban shi bane a ya zo matsayin shi ne amma idan da ya ce mutum zai haifi ya sai ta je wani gida sai ta haifi da sai ta rasu ba ta gaje wancan baban nata ba da baban zai rasu wancan dan ba zai zo ya gado ba yanzu da kenan mutu zai bi yaya biyu maza ai zai bi yaya biyu ɗaya namiji ɗaya mace sai wannan ɗan sai ya haifi ɗa wannan ƴan sai ta aure a wani gida sai ta haifi ɗa sai duka waɗannan na tsakiyar sai su rasu kakan na nan sai ran da kakan ya rasu yau to wannan ɗan ɗan shi zai gaji kakan shi wancan ɗan ya ba zai zo ya gaji shi ba ba abin da zai gada saboda uwar shi bata gaji baban shi ba bata gaji babanta ba an gane wannan ko to su yan untaka maratib ne wani na da martaba kaza wani na da martaba kaza haka kuma martaba suke ha abada ah to sai suka ce akwai ƴaƴan ƴan uwanmu mata sun zo wa mawalina shine karatunmu sannan bayanmu da muka ƴanta in gidan ce maula to bawa ne amma ya zama ɗa to akwai su a cikin wannan taro kaga ɗan naziru ko ai suna da yawa dama tun ya ce ne fa ja almustami'u wan naziru wanda aka gayyata ya zo Ɗan kallo ma ya zo yan kallon gajin sunsunan wala nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai manzo Allah ya ce halifuna minna ai wanda muke da kawance da shi tare muke wa buna uktina minna yan ƴan uwanmu mata su ma tare muke wa mawalina minna bayinmu wanda muka yanta tare suke to yanzu waɗannan manzo Allah sallallahu alaihi ya faɗi sai ce duk tare muke matsayin su da a a me yasa matsayin su yazo bai daiwa saboda manzo sallallahu alaihi a wannan hadisi ya ce alwala'u luhma alwala'u luhma shi yasa yanzu waɗannan wanda kuke kawance da su wanda kuke kawance da shi ba zai gaje ka ba dan iya ba zai gaje ka ba amma bawa zai gaje ka daga yanta saboda wancan hadisin da Muhammad sanar muke yake cewa alwala ulfuma an gano nan ko shi sai ya zama ya zama luhuma ya zama tsoka ya zama kai kenan bawa ƴantacce yana tare da kai kaga can da Abdullahi dan Umar ya nemi ya raba ƴaƴa na tsatso da bayin da aka yanta manzo sallallahu alaihi a wannan asarin hadisin sai ya haɗa su da ‘ya'ya na asali saboda in bai haɗa da ‘ya'ya na asali ba zai zama waɗanda suna watan gariya ba su da kowa a duniya an gane wannan ko wannan kawai ana so a yi mashi matsayi ne mu zo kan aikin da ake so a yi ba za mu zo kan aikin da ake in ya zama cikin familinka to me aikin da aka ba ka kula da su su ne za mu tantance nan gaba kaɗan imamul bukhari zai fitar mana a hankali allah ya ce mu ke mu ya ce wa antum tasma'un ya ce shin ku kuna ji manzana Salam bai damu da waɗannan ba in sun ji to in ma ba su ji ba dama ɗan kallo ne ku dai da na gayyato kuna ji na inna auli minkum almuttaqun wato ya kira su ne ja hankalinsu kada fa su koda kansu don suna jin su ƙure shawani suna tare da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam si sakaci ya ce kun ga na kusa da ni kun ga kusa da ni to su ne masu takatsan zana dokokin Allah masu tsoron Allah wanda suka rayu suna addinin Allah su ne na kusa da ni kada ku rika tunanin mun fito daga gari guda mun fito jini guda mun fito yan uwa guda mun yi kaza mun yi kaza mun zo nan mun ƙara dunkulewa waje guda ku ɗauka wai in an je gaban Allah na tashin alkiyama ku daban ne wato kenan kawai manzo Allah ya kira su ne yana so ya musu da nasiha ta musamman dan kaga kana tare da mutumin kirki babanka mutumin kirki ne kai ka zama mashirici to kada ka dauka zai amfane ka wani abu ko ka ga mahaifiyanka mutumin kirki ce kai ka zama mashirici ka dauka zai amfane da kai wani abu zai amfane da kai komai ba shi yasa a wata riwayan yace kai masu taka masu tsoron Allah nan fa sune nawa har yace man kanu haifu kanu a wata riwaya man kanu ba. ko su waye ba muna nan ungon ba muna nan garin ba muna nan to ko su waye in muka yi taka tsantsan muka bi dokokin Allah sai ga mun zala muna tare da shi inda ya cire kafa nan zamu sa ran tashar kiyama ha ba kala rawi da ma kai lissa ha bai ce lahira da an je an gama shiga aljanna sai shi in ce mun zala na shiga sai Abubakar sai Umar sai Usman sai sai sai kala rawi yace na'am <laughs> sai shi zai shigi Allah ya sa yana cikin aljanna kuma Allah ya sa Allah ya sa mu shiga aljanna saboda maza Allah ce man kanu haitu kanu ko suwaye a duk inda suke kada ku ga muna tare kada ku ga mu wai muna haɗa wuri guda ku je ku shankace so da yawa wani sai ga yana tare da mutanen kirki ko ungunsu da mutanen kirki ko gidansu da mutanen kirki ko ayyanshi mutanen kirki ne shi ke nan shi sai shantake yau da haka aljanna aka je su ne masu raba abinci to sannu Allah ya sauƙi fa in kuntum ula'ika fa zaka in kun kasance masu taƙawa yawa to za mu dunkule waje guda kuma da mafi yayyen shiga gida aljanna kenan mafi riban shiga gida aljanna a ce da kai da famulanka ga ku a gidan aljanna ka juya ka ga babban ɗanka ga na biyu da shi ga su duka ga ka ga ka ga menene ana tira ana shakatawa to kaga wannan ya kai ana kallon talabijin irin wanda kuka fara sato kamar shi mai son su kawai haka za ka yi da hannu kawai zuciyar ka ce mara tarayya kawai sai talabijin ɗin ya sha kawai shi kenan sai a ta kallo shi ne za ka kirkiro sai ana so wai sai an kirkiro talabijin irin na aljanna sai ka sa hannun ka wai talabijin ne sai gan shi da wani dan kororo ko kororon korona ne oho sai ka zura hannunka a ciki wai sanso ne wai na sansuna in ya saba da shi sau daga can za ka zaune ba remote ba ne hannunka ne remote da kai haka sai ya haka in kai haka zai ya haka ya haka kama sai haka gama lalacewa sai ka wuri nan kana kallo Allah ya sauke ya ce fa in kuntum ula'ika fa zaka in kun zama su taƙawa yawa to muna nan kun zama auliyaɗi wa illa fanzuru in ko ba haka ba to shi kenan nan za ku jira yanwa nan za ku jira sai da ta yi eh la ya'tin nasu bil a'mali yawm al-qiyama wa tatuna bil asqali kada fa ku saka ku sakaci mutane ran tashi alkiyama su da gimma gimman ayyuka na alheri gingima gingima ayyukan alheri ayyukan lada sun fafa ta aiki ko kuma ku ɗebo zunubai ku zo da shi gingima gingima ran tashin kiyama in zo in ga mutane ga sunan ƙabilu daban-daban jinsi daban-daban sun rungumo manya-manyan ayyuka na alheri ko kuma kun je kun rungumo manya-manyan ayyuka na sharri fayyurada a je a da kai daga gare ku ka duba mu za a salami na son kurisha mana bai ce sai ku je ku kawo manyan aiki in kau da kai ba sai a je a kau da kai kowa kai cewa a kau da kai ba ne in kau da kai ba amma shi zai kau da kan a wata riwaya ya ce za ku kira ni ku ce ku ne su wani sai in haka ku ce ku ne su wani sai in haka hadisin haka manzo laifin ya ta bayani ce sai in yi haka sai in a hadisin wance wata riwaya kai zuwa wannan riwayan ya zo kusan fuskoki guda tara ku zuwa daya sai ai haka sai in haka amma wani ruwan ya ce fa yi waradu an kuma aji a kau da kai kaga ya girmama su sun manada sannan sai ya ƙara kira faƙala ya ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane warafa ya daihi ya zahu ma a larar usu ƙureshin ya ɗaga hannayensa sai ɗora kan ƙureshin da suke gaban shi ayyuhan nasu ya sake cewa ya ku mutane inna quraishan ahlu amanati in quraisha wannan mutanen kirki mu abuta amana ne quraishawa man baga bihim qala zuhairun azunnuhu qala al eh, al'awafira kenan man baga bihimul awafira duk wanda yaje ya haƙa musu ramun mugunta ya sa musu tarko yana neman ya cutar da ƙwarashawa kabbahu Allah Allah zai kifa shi limin khiraihi kan kofofin hancin shi guda biyu kan karan hancin shi kenan min khiraihi kan ƙofofin hancin shi guda biyu Allah zai kifa shi ya ƙulu zalika salasa marrat sai da faɗo na so uku kenan kaga wanda ba a gaisa ba sun zo nasihan da ya ninyanye mu shawa na cikin gida bai fasa ba to amma dole kowa ya ji ko to wannan kuma ba dalili ne da sauran za su rena su ba ba dalili ne sai ka gaya mutane gaba ɗaya to yanzu ku mutane ku saurara ku ji ku bajin cewa na ce kada su ga na kusa da ni ne su mutane su zo da gima-giman aiki na alheri su zo da manyan ayyuka na laifi to ko zan kau da kai ba zan saurare su ba masu manyan ayyukan alherin nan man kano haifu kano ko su waye daga kowace ƙasa suke kowace irin kabila ce ta su zan yi ku ɗauka cewa ƙasa suke isa bin taimiyya da ya tashi bayani ce kai in fa an tattara komi an aje in ana maganin kabila ne za a tantance a wasu ƙwaƙwalwa mai tsada ba irin ƙwarishawa ko banu hashim ba daga banu hashim ba a yi kabila irin ta ba da daraja saboda wannan riwaya a ƙarshen nan da ya na farko ga dai shaida su ahlu amana sannan ga busharan da manzo ya yi duk duniya wanda ya kuskure ya nemi waɗannan mutanen da ya cutar da su to ya tabbatar ya makan shi masauki a gidan wuta Allah zai tufa shi a Allah zai wulakanta shi kuma kamar yadda muka ce wannan falalan su ne kamar yadda muka karanta ayan Qur'ani ne cikin sura Muhammad Allah ya subhanahu wataala yake ce masa habbai in kuka juya baya zai musanya wasu mutane Wai in tatawallau yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amsalakum muka ce wannan ayan tana ƙara tabbatar da da darajar sahabbai so da manzo Allah ayi Allah da kanshi ya ce in kun juya baya sun juya ba su juya ba da ba su juya ba ya nuna kenan ba a canza wasu wanda suka fi su ba sahabbai ina suke duk sun wasu a doron kasa kai nan ka dage gida ana tarjuma kowa sai ya zauna a cikin gidan ba su kowa ya gidan ba za a je jihadi ba za a fita je ba ka gina ƴaƴan kai na za su yi su karanta da al'umma duniya ba kamata ya zama babban ajandan ka ƴaƴan ka su zan jarin duniya ba wai maza ba an mata ƴan ka duk inda ka aure da ita a can a jari ce gina addini kawai take hidiman addini kawai take ɗanka duk inda ka ɗauke shi ɗaya na gari kaza ɗaya na gari kaza aiki addini suke yi amma kai kowanne kana na kada wanda ya taɓa nan wurin ɗan wanda zai zauna na tsufa rinka samun miya wannan shi ma nan zai zauna na tsufa rinka mun kaza kin ka tsufa to wace zaka tsufa ma tukun waye ce zaka tsufa kamar yadda muka ce abincin ma ina ya gida ji ba shi ne baka gina su ne kowanne ya zama yadda ka san menene in ka aje shi a gari kamar bom ne kan ka tada can kawai ya yi kiliyarin can wannan ya yi kiliyarin can wannan haka duniya za ta wazu da ba din sahabbai sun yi wannan aikin ba da yanzu duka mun rankashin ta muna gona lillahi lazi da yanzu karkinta a ce wani sunanka ka ce hadari abu ya riga ya lalace sunanka ka na hadari kaga abu ya lalace wato banda ko na ba abinda da ka sani ba ga ƴan uwanmu nan muna kallon su muna shiga zuka ba a aikin da'awa ne ka ga miji namiji da mace mallan sun fito sun yi bijiriji ba su san kawai ba sai sai wahala to ba musulunci a jigace kuma ka rasa me suka samu na jin daɗi to amma sahabbai dube da suka miƙe tsaye wannan suka yi nan wannan suka yi nan wannan suka yi nan wannan suka yi nan ana ta ana ta ba ta aiki ba su tsaya ba kusan sahabbai ba su tsare ba manyan continent din nan na duniya wanda su ne duniya a tun farko ba yanzu da aka samar da yan kwadugo ba su ne duniya a farko wato gabashin duniya gabas mai nisa da tsakiyar duniya da turai da afirka wannan sune duniya ko annabawa kake ji zaka ji da annan suke ƴan ƙauyuka ƙauyukan nan irin su America su Brazil su Chile su Argentina su waɗannan ƙauyuka ne kwanan na aka same su aka tare ƴan kwadugo ƴan kwadugo bayin duniya ne waɗannan zaka iske komai nasu a bushe alalace to duniya dai inda ake ce ma duniya to sabai ba su ƙare ba kusan ko ina sai da suka daga wani abu sai da suka daga wani abu sannan ɗalibansu kuma ba su zauna ba suka ci gaba su ma ɗalibansu ba su zauna ba suka ci gaba mun gano wannan ko Allah ya taimake mu saboda haka wannan asalin hadisin yana nuna maula maulal qaumi min anfusihim ji Imam al-Bukhari kaga wannan fada yake kafin ya tantance aikin da zaka yi wato bawan da aka yanta to yana cikin iyalanka kuma su waɗannan babo ba Imam al-Bukhari ta tare su ne akan ka tattali iyalanka tunda an bude babin nan da cewa iyalanka su kyau an musu wasiya ne su kyautata ma ba ni jin cikin mu nan akwai wanda yanzu ya sallar su bai mai iyayen shi ba ko da rabbi firli wali walidayya ba ni zato in ma da wanda bai yi ba kure ne ka gyara wannan an ba ni da muka yi kenan tsakani da Allah mutum ya san halin da yake ciki ba ni jin yanzu karatu da muka yi daga jiya mutum bai dauki mataki akan tantance dan dan uwan shi ba ko yaya ne ka rinka rubutu kada ka zauna hakan Allah ya ce mu mu sai babi na 41 babu man ala jariyataini aw wahidatan imam bukhari ya ce wanda ya tarbiyyantar da 'ya'ya mata biyu ko 'ya mace guda me yasa aka fara da mata saboda mata abin zargi ne a jahiliya har yanzu a cikin musuluncin ma akwai wawaye da an ce an haifa mushi ya kowa da labari ba zai ba ashe a maka haihuwa <laughs> ashe mun a maka wa eh wala an haihuwa eh an mun haihuwa amma da an ce namiji aka haifa ya da ba da barki na ga mun kuwa na fasa maka ruwa a haifa <laughs> da ne to ko a gaji ba za a dauke shi na don sanda ko a gaji ji ne ya gaji ba su kashe alisun su ba su dauke shi <laughs> an samu soja eh, eh, soja sojan ne in maza ne hai a cikin musulmi akwai wawaye wallahi wata yan hidiman da za ta yi ma a rayuwa kana da maza ashirin ba za su yi namu kami ba kai dai ka nemi dacewa duk wanda aka haifa shi sa wani ga na samu matsala an haifa shi ya mace ma ya safe ga kasa yi wannan fa abubuwa fa wajibi wani manzo Allah ya ce inda hali ne ni ba ni da hali kaza da kaza da kaza ai ma ban samu albashi wani shi ga da shi ya dingi ya dingi mutane labari kenan hujjojin da ba zai sa ba zai yanka ba amma da an haifi namiji ba ma shakka da rigima da bashi da rigimin duniya ta ne wani mara gobe zai ji ne mu Ragobi zai je ne musu yayanka haka wannan musiba ce ka nemi albarka ne a wajen Allah to galibin ƴaƴa maza ba su taso da jinsin matsala ba na soyayya tsakaninsu da iyaye da kenan na biyu kuma tsiran halittar da basiran ba iri ɗaya ba tsiran halittar da basiran ba iri ɗaya ba ne yanzu namiji yana ƙara girma yana ƙara girma yana ƙara natsuwa ne mutu tana ƙara girma tana ƙara rikicewa yanzu kai za a kai wani lokaci gaban da a rayuwanka za a maka wani abu ka hmm, hmm, hmm. <laughs> ka sha saboda yanzu ne idan da da ne fa da ka da to ita ko mace sai ta ce ha ha da ake wannan kyale yanzu ai Allah ya donde ta bani shikenan abu ya lalace ai ba daga kafa yanzu ta girma ne abu ya kuma baya kuma su mata wani lokaci abinda ma zai amfani su sai kaga wannan abun fa in an yi amfanin kansu zai dawo sai ka sun kasa gane haka amma namiji kyale shi ko abinci ne kaji namiji ya ce eh, ba ni cin tuwo kyale shi ko ba ruwan ka kare ki mace ne ta ce ba ta ci hankalin ka zai tashi kana da ya mace mace ta ce ba ni cin kaza ba ni cin kaza to dole hankalin ka ya tashi saboda baka san inda za ta zauna ba baka san irin auren da za ta yi wurin inda za ta rayu zai kare ba amma namiji ya ce ba shi kyale shi in ya fara nemowa da kanshi to zai gane daidai abin da yake ci da abin da ba ya ci amma da ya ce ba shi kaza a oh, to shi nan kun yi ko ku kyale shi jiji ne an gano wannan ko Allah ya ce mu ke mu da aka sai manzo wannan babin yace man ala jariya ce ni wanda ya tarbiyantar da yaya biyu mata aw wahidatan ko mace guda hadisi na 76 haddathana abdullah ibn yazid qala haddathana harmalatu ibn imran abu hafsin at uh, an abi ushanata al-ma'rifi uh, an uqbata bin amirin mu wanda ya kawo mana addini nan uqbatu bin nafi'in qala yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul man kana lahu thalathu banatin wanda ke da Allah ya mishi arzikin ƴaƴa mata uku wa sabara alaihin ne haƙuri tarbiyyar mata ana buƙatar haƙuri wa kasahunna ya ba su tufafi min jidatihi daga abin da Allah ya bashi wannan tufafin da yawan yanzu muna fadi saboda yanzu da an yi tallan wata karuwa a talabijin ga irin ɗinkin da za ta sa su ƙasa da awa ɗaya ka ga irin wannan ɗinkin ƙarshen damuwan ko a gidanka kuma in ba sa'a ba sai ka ga mace yar dangi a tana da yayyin mahaifi da ƙannin mahaifi da jama'a amma ta sauri rigar gari nan tufafi gayi na lullubin ma da ya dace a sa yanzu ahalu suna ma ba su yi zanka shi sai dai a karanta shuruɗin hijab ko abu a gani ga abin da ya gani daga manzo Allah in an gama kyal kyal kyal kyal kyal ai dariya sai a wasi wa ake mu dariyan ko kyal kyal kyal kyal a wasi ko ka bar Allah a wasi ba za ka a dinka shi a gidan kowa ba ballan tana ya mai yayin shi Allah ya sauke min jidatihi kunna lahu hijaban minan nari waɗannan za su zama mushi katanga daga shiga wuta an gane wannan ko sai hadisi na 77 haddathana al-fadl bin dukainin qala haddathana fitrun an shurahbi shurahbila wannan shurahbila bin hasan bin sa'd kenan ko قال سمعت ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال ما من مسلم باب nan ne kaga bambanci hadisan daga guda uku da ya kawo su da babu ban akwai ƙari ƙari ne dole sai mu hada su gaba ɗaya sannan mu tantance mai manzo Allah yake so ya faɗa ana babu wani musulmi wanda rayuwar shi za ta riski ɗaya mata biyu abinda ake ce mai idiraki a wata riwayan shine ba haihuwan 'ya'yan ba oh. kwata-kwata ba haihuwan 'ya'yan ake magana ba ka haifi 'ya'ya mata guda biyu har wanda zai tarbiyyantar da su na biyu na kiwo ya karɓe su shine miji daga ran da aka haife su zuwa ranar da ka damka ma miji su eh, amana to wannan period din shi ake cewa idrak wanda ya ya'ya mata biyu ya mutu to ba shi ake magana wanda ya tarbiyyantar da suna wani gaba bai kai ga aure zuwa ba shi ake duk wannan falal na zamu faɗa ba shi ake sai wanda Allah ya ba shi arzikin ya'ya mata biyu ya tarbiyyantar da su har ya mika su ga miji eh ko da an samu lalura Allah ya kyauta auren ya mutu to babu komai ya riga ya ci wannan jarabawan ya ci wannan jarabawan ko da sun sake dawowa gare shi ko kuma ya mika ma wani daga cikin yan uwan shi ya rika su bayan rabuwa to in dai ya samu wannan period din daga haihuwa zuwa aurarwa ya cika to shikenan ya samu waɗannan ah, abin da zamu faɗa na falalolin da zai zo nan gaba tudrikuhu ibnatani fayuhsinu suhbatahuma ya kyautata zama da su abokantaka da su illa adkhalatahu aljanna waɗannan 'yan matan guda biyu da Allah ya azurta shi zama da su sai ya zan sakamakonsa a wajen mahalicinsa shine aljanna sai hadisi na gaban da mun karanta sai mu hada fikihun da ke ciki kadan hadisi na 78 حدثنا أبو النعيم قال حدثنا سعيد بن زيد بن زيد نيكو بن زيد قال حدثني علي بن زيد قال حدثني محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله حدثهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جابر بن عبد الله يا باس العبادي ce man kana lahu salatu banatin wanda ke da ‘ya'ya mata guda uku yi hinna ya sa ido a makwancinsu ya kawo musu makwancin da ya dace da ‘ya'ya mata ya sa ido a makwancinsu wa ya hinna ya wadatar da su daga sa ido akan abin mutane yarinyanka ta tasa ta kai shekara takwas tara goma sha ɗaya ta fara siyan mai da abun shafawa da hoda da me kana ɗan tanaji kana ba da ɗari ɗari da hamsin ka ce na lalle da kitso da man shafawa da hoda tun tana karama. wayar hamuhunna yana hudda da su da tausayawa faƙadu wajabat lahul jannatu battatan wannan yanke ɗan aljanna ne yanke aljanna za a bashi wannan saboda kula da mata da rajulun min ba'adil qaumi wani mutum daga cikin mutane sai ya ce wafin taini ya rasulullah a sami yaya mata biyu shi yayan shi mata guda biyu ne ai arziki ne wanda ga Allah ne ya rasulullah qala wafin taini sai ce a mai yaya mata biyu ma ya shiga wannan wanda suka rubuta wannan hadisin jinsin sahabbai ne kusan guda takwas zuwa tara kowannen su akwai kalma ɗaya da suka rika faɗa wanda suka ittifaki akan kalma dukkan suna cewa da an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ɗaya da zai ce ya ɗaya amma ba tambaya ba in ban da ruwa Abdullahi dan Abbas da Abu Hurairah wanda suka ce an tambayi ya ɗaya ce da ya ɗaya to za ka ji aksarin isnadin hadisin suna tattaunawa akan waɗannan hadisan to amma Imamul bukhari shi karan kanshi sai ce ɗaya uku zuwa ɗaya sahabban daban da hasuna na aisha suna da wannan hadisan duka sun haɗu a kan cewa inda an tambayi manzan Allah sallam ya ɗaya to da ya ce ya ɗaya to amma ba tambaye shi ba bai ce ba an gano nan ko sai dai harsashe na magabata to yanzu a nan ‘yan uwa ga assignment kada wanda ya bani ansa tambaya zan yi ka rike ansa tambayan ka yanzu an ce a kyautata ƴaƴa da tarbiyyar ƴaƴa da kula da ƴaƴa za ga malamai suna sharhi a kamin din farko da aka dora ma iyaye da duk maula wanda ke karkashin ka kai ya zo ta ka ne amma ba bawanka bane bawan Allah ne abu na farko ka tsare mishi addini kuma abin da ake so imani da tauhidi ya saki jijiya a cikin zuciyar shi da kwakwalwar shi zuciyar shi tana fara kwakwalwar shi na fara ya zama addini ne shi da ciki haka ne a samun ɗinka haka ne a jandanka kana da yayan ko kana shirin nan fa kana fatan nan gaba Allah ya baka su shine lissafin ka ɗaya daga cikin magabata wata rana malami an zo wani ya tambaye shi ce na haifi ɗa shekara biyu ba na so ya gausi ina so in kawo maka shi don ya samu tarbiyya yake a kama makara sai dai in baka shawara amma tarbiyya ya riga an kuskure ta har yana ya shekara biyu to tarbiyya kuma za a bashi ya riga ya an samu kuskure zan dai baka shawara abin da ke in ana so a rayu zuciya da kwakwalwa tana fara ne kafin aure shi matsalan haƙƙin ɗa kama shi ke faruwa amma haƙƙin uba sai an haifi ɗan har ya ƙarfi haƙƙin mahaifi bai zama wajibi a kan da sai ɗaya balaga amma shi da haƙƙin shi kan mahaifi kafin a haife shi ka cika wannan sharaɗin kuma gana tana ka cika sharaɗin a sauran in auren in matan ka ba cika hudu ba ɗaya eh, yanzu wanda Allah ya bashi da ya turo shi irin wannan rayuwar da ake fama ana ta rigingimu a kan shi tsakani da Allah babu daɗi yaro ka ga ya zo almajirci na cin azaba yana kallon ɗanka yana ci yana sha ya ci ya koshi ya fito da kashi a hannun shi na kallon shi kana zatan wato ba ta ko za ku lura da wani abun ba ba wani abu a cikin zuciya shi ba za a yi haɗa baki da shi ma ya kashe shi ba ka san bala'in yunwa kuwa yana raɗaɗin yunwa yana gab da ya gigice talauci yana ha hauka yana sawa hauka yunwa ba wasa ne ba yana cikin yunwa ya kwana ya wani ya satuttuka bai ci abinci girgi bai gaɗanka ya ci ya ƙoshi ya yi gaje daga gaje ga kashi ya fito na ci kana zaton irin wannan nan gaba zai zama criminal a cikin mutane ba abin da zai ci da abin da zai sha sai ya roƙa kana ganin wannan mahaifin ko ana ya kula wannan haƙƙin yan mata ka ga ɗora musu talla tasha tasha lungu lungu duk maganganun zan yi wannan na ce ba na san ansa kawai kalli kanka ne kana ga anya kuwa wannan da aka ce aljanna batta wannan ko zai kai labari idan ka kalle mu kuma yarinya sai ta taso tana abin da ta ga dama ido da aka ce ka sa ba za ka sa ba wani ma zai tura yarinyar shi wata ƙasa ne zai karatu gashi nan ana samun labari saboda duniya ya samu duniya in ma kai mai magana wani kuskure ga yaban ƴaƴa yanzu yanzu ba fa iyaye sun zama ƴaƴan su bane a sun zama bayin su ne kowa ya tashi yaban dan shi ni dai dana ni ƴata ni dan nan na gama yadda da shi ni ɗan nan na yadda ita ni kaza na sai ne karanta yake fama da wannan wahala kowa ya tashi wanke dan shi kawai da shi ƴaƴan sun zama ba iyaye ba iyayen sun zama bayin su sai ka ga mutum ya tura ƴan shi wata ƙasa baliga ita kadai ba muharrami wai tana karatun da za su taimaki addini kai ba na cikin gidan Najeriya duk wanda ke zuwa makarantun mata cikin tashin hankali zai gani kaga hostel hostel la'asar na yi dama security suna da haƙƙi akan yarinya ne in ba in tana cikin gate to wasu makarantun har cikin gate din ake shigowa bakin hostel kaga an rankaye motoci kawalai sun zo ɗiban 'ya'yan mutane anya kana ga wannan ya tsara abin da ya kamata ya tsari cikin abubuwan da aka ce a gaggawa a kansu akwai matsalan mata ai A cikin abubuwan da aka ce a gaggawa tuba daga zunubi tuba daga zunubi kana zunubi ko mutum na kafirci yanzu ya gane maza shiga musulunci yanzu ka gane gaskiya kai maza ka tuba ana banka bashi sai nan da wata uku ka samu yau ka gaggauta ka biya ka yi bako ba ka zuwa kayi bako ya ce assalamu alaikum ka duba ka ga dan uwanka ne yazo ka kama bashi labari ya tuwa ne ya tuwa ne aa yana zama ba shi ruwa tashi ka nemo shi abinci amma an karanta mishi ya tuwa sai ce mm mm level bai ganewa ya riga ya gaji ya sha rana zai ta ce maka in mm, ne karkenta sakon da yake so ya faɗa ma ya kasa faɗa annabi ibrahim da ya baki fa ja'a bi ajlin sai yi mu zai ɗauki ɗan ƙaramin dabba ya je yanka ya gaso nama mai mai ya zai kawo musu gaisuwa sama sama ake da ɗan uwa ba ka na a fira ba bai ci komi ba to haka mace yarinya in ta taso ta sami miji nan duk gauta ya mata aure gaba da jami'a karatu za ta tabo sama sai ta tabo amma yanzu wasu ma sharuɗa ma ake kafawa an yi limit ba za a mata aure ba tana js ba za a mata aure ba tana ss ba za mata aure ba tana da NCE ko diploma ba za mata aure ba akalla dai minimum qualification is degree tana da degree so da ka taji ta lalace yanzu wannan ya kare mutuncin nata ya tsare ko bai tsare ba na bukatan ansa Allah zai taimake mu babu man ala salasa akhawatin babin da yake bayanin wanda ya shigar da ƴan uwan shi wannan yan uwa wani kuka da uwa ɗaya uba ɗaya wani kuka da uwa ɗaya wani kuka da uba ɗaya yan uwa in general mata حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني عبد قال حدثني عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن سعيد بن عبد الرحمن بن مكمل عن أيوب بن بشير المعاوي an abi sa'idin al-khudri haka ne abi khudri anna sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala la yakunu li ahadin salasa banatin dayan ku ba zai zan Allah ya azubta shi da mata ƴaƴa mata uku ba aw salasa akhawatin ko ko ƴan uwa mata guda uku ba fayu husinu ilaihin ne ya kyautata musu illa da khalar janna sai ba ta shiga janna. irin waɗancan matsayin na 'ya'ya mata haka yan uwanka mata kai ya lafi maka arzikin ƴaƴa matan ba amma lafi maka arzikin yayi ko kanni mata ƴan uwa mata ka riƙe wuta wajen tarbiyyar saboda kula da mata da wahala yanzu nan ko rigan sallah ne za ka saya ya bambanci namiji in kaɗan sai mishi ɗan yaji guda ka farki a gawa sai ka gan shi duka nawa ka kashe amma mace an digi muka lissafi da zama kaza da ma kaza da tun tana karama jan kuɗi take hidima take bukata kuma namiji da ya kai wani limit ya fi shekara sha shida sha bakwai lokacin yin ya makan shi wani abu ya yi mace ko fa sai ka miƙa ta hannun mijinta sannan lokacin sannan ita ba wani lokacin yin makanta wani abu shi sa ba ɗora mata ci da kowa ba sai da fuskan kyautatawa kowa ba a ɗora mata ci da shi ba ita aika mata hidima ne har zuwa kabari har zuwa kabari a mata in ta samu abin duniya ta kyautata ma iyayenta ta kyautata mijinta ta kyautata amma ba za ka iske an dora mata ci da kowa ba shari'a ba ta dora mata ci da kowa ba ita sai dai kyautatawa amma ba ciyarwa na waji saboda haka in ka miƙa ma namiji aka miƙa ta wajen aure shi kenan an samu fita amma namiji da ya taso ya kai shekaru kaza shi kenan dama kullum kirgan da ake na target ana so ka zama mutum bakwai uku su cika ya zama babban mutum in mace ko ta cika bakwai uku to ita kuma za ta shiga wata matsala shekaru bakwai na farko shekaru bakwai na biyu shekaru bakwai na uku duk a tarbiyya da ka'idojinsu in an cika bakwai uku in yayin ya ce mace ta cika bakwai uku to ta tashi budurwa ta koma anisa in ba ta aure ba in ta aure ta wuce shekara ashirin da ɗaya a ba dai ba zaura ba ne awa budurwa aka aurar ba ba bikin budurwa ke yi ba kamar namiji ne shi kuma in ya cika bakwai hudu to shi ma ba bikin saurayi ake yi ba dai ba zauri bane amma ba saurayi bane ya cika bakwai hudu shekara talatin ba nawa kenan ba biyu ya cika shekara talatin ba biyu to dan kowaye shi sai zuhuru ya kama shi ya cika shekara talatin kowace yarinya ce ta kai shekara ta wuce ashirin da ɗaya sai ta samu zuhulu mana ki mu zuhuru mantuwa ka ce ta ɗauko gishiri ta ɗauko mu in namiji ne za ga yi maka zuru yana kallon kai kaza eh, eh, eh na gane wallahi na gane can zai kwakwa maka wani in kaza suka maka mai duka ai zuhuli ya kama shi ya riga zuhuli ya riga kowaye shi sai ya taba shi saboda yanzu ya tashi shi dai ba zauri bane amma ba saurayi bane yawwa kamar yarinya ta wuce shekara 20 da ita ma ba ba zaura bane amma ba budurwa bace yawwa budurwa ce ba an gane wannan ko to ƴan uwanka ƴan mata ka tarbiyyantar da su za su sa su cikin wancan wancan mataki Eh, abin nan zai shiga waje wajabatu lahul jannatu albattatu babu fadlu man ala ibnatahu almarduda babin da yake yin bayanin falalan wanda ya tarbiyyantar da ɗanshi wanda aka damu shi da ita Allah ya kyauta eh Allah ya kyauta asali ana son mutum ya aure ne don Allah don ya rike auren zuwa a abada asali kai ma kana suka aure da ƴan ne ta zauna gidan miji har abada to amma akwai kadara na rabuwa in an ce marduda Shi ne yan an riga an sake ta ta dawo gida domin <clears throat> idan mutum ya tarbiyyantar da yan shi har zuwa ya aurar da ita to in dai ta yi aure auren ya kare to ci da ita ba wajibi ba a akan mahaifi awa ba wajibi ba ne sadaka ne kawai irin sadakoki sadaka ne irin sadakoki amma in kafin ta aure na wajibi ne yanzu in ta yi aure ta dawo sai dai ta da kau ko wankau ko ɗinkau ko ma menene ko sha ko ma me za ta yi na sana'a sai dai ce sana'a ta ci da kanta to amma in ka kula da ita to ka kyauta shi san ya kabu da shi a babin falala babin kyautatawa ka kyauta amma ba ciyarwa na wajibi ba an gano wannan ko ta je yaji gidan wani ye eh. dole mutum ya haƙuri gaskiya ne wallahi tallahi yan uwa eh, wato irin wannan lit karatun ya kamata mata a yi masu shi sosai wato shi galibi irin wannan karatun amfanin shi ma wani lokaci ka san hakikanin haƙinka so da yawa mu yanzu abin da ke kwaron mu tsakani da Allah wani abin ba haƙƙinka mani kana neman dole sai amma tsakani da Allah shari'a bata baka wannan ba kuma in aka yi maka wanda ya kamata a yi maka sai ka gani ba a maka komai ba kai kuma ba hakkin ka bane hukukun ne ba a tantance su ba shi sa littafin na dadin karatu daga farkon shi har karshen shi hukuk ne na mu'amala da tarbiyya mata ya kamata su san wannan kwarin gaske sai dace da kau ko ke wanka ko tun kau sai ta samu a rinka in an yi wanki an yi aiki a makota sun tara wanki su kawo ta fafata in ta samu ta hada ta sai kosan rogo da rana dama ga rana da rani suka haɗu rauni suke jawo mutum an gano nan ko Allah ya taimake mu to amma in mutum ya kula da ƴan to ya kyauta Allah ya saka mu alheri yana da cikin afdalu sadaqat sadakoki wanda yake Allah subhanahu wataala ke biya amma dai wajibi ne ta san haka kamar yaro ne ya balaga wajibi ne sun cewa an an ci da shi kyautatawa ne haka mace in aurenta ya tsare ta san an ci da shi kyautatawa ne to in mutum ya san limit din kaza matsayin shi kaza ne to kaga ya fi sauki an gano wannan ko Allah ya taimake mu kuma sakin nan yan uwa saki ba daɗi tsakani da Allah saki ba daɗi ba a so amma kada mutum ya kuri kada kuma mutum ya cikin shi wani zaka ji ya ce har abada ba abinda mace za ta yi ya sake ta kuma wani sai Allah ya rufe shi irin waɗannan matan sai ta lata mishi gida wato in yace ba abinda za ta yi ya sake ta ina nufin ya fi manzo Allah ne sunan manzo Allah ya saki so biyu yana nufin ya fi manzo Allah duk darajar da kake jin kana da shi a duniya ko kumban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba kai ba kumba kai wani kumba takalmin da ya taka ya lamushe wanda ba ma jikin shi bane da kai da famulin ka da kawo kai darajar wannan takalmin ba da ya taka da manzo Allah ba wasa ne ba hulan shi tsimmin rigan da ya zufan shi ya tafi da shi ya fi karfin ku duka sannan ayan ƙura'ani ta sauka akan wannan ba abun da zafi ina ƙara mai da zafi amma ba abun ka yake shi ba ne. wasu wallahi in ka da suke yaki suke faɗin maganganu game da saki duk iske kamar ba Allah ne ya yi bayani shi ba kamar ba sun ɗauki auren musulunci auren zobe ne ba a rabuwa amma ba a so Allah ya kare mu Allah ya ba mu iko riƙe iyalanmu Allah ya ba mu waɗanda muka ba su mu. Allah ya ba su iko riƙe su saki wallahi ba a so ba daɗi amma kada zafin shi ya sanya ka fita haƙƙin ka fita matsayin ka je ka fada da ka fada haƙƙin da ba naka ba Allah ya kare mu haddathana abdullahi ibn salih musa ibn ali an abihi anna nabiyya sallallahu alaihi wa sallam qala li suraqata bin juqshum ala adulluka ala a'zami sadaqa aw min azamin sadaka yayi shakka kenan shi manzo Allah ya ce mun shin bana nuna maka mafi girman sadaka ba ko kuwa ya ce a'a cikin manya-manyan sadakoki qala bala ya rasulullah ya ce haka ne ya manzo Allah qala ya ce tuka almarduda da ilaika yanka da aka dama da ita yanka da aka dama da ita shi da ita ya sauka a kanka laisa laha kasibun gairuka musamman ba ta da komai sai kai ba ta da wanda zai rike ta sai kai musu na da wani ɗabi'a ko mu za su yana wannan ɗabi'a wani lokaci idan mutum na da ya kaddara ta sa auren ta ya kare in ta to sai a samu wani gida cikin amintattu sai a sa ta zauna a nan har ta samu ta zawarci wani maza ma yana haka sabai ma suna haka wasu daga cikin mata lokacin masu sallama an sun samu matsala sai a canza musu gida ki to wanci ta kula da su in gidan shi ne galibi ne kan hada su da zainab so da zainab tana da kuɗi ya ce zainab yar shi ce kun ga ko matan da yake tayar kasuwa ce sai ba hada ta da gurbin su so da tana yawan tara yan kasuwa da mutane idan an cikin yan uwa wata ta samu matsalan aure an yi canji cikin kawanni a iyaye cikin iyaye bafofi wan baba ko kanin baba ko wanda daga cikin amintattu inda za su ta zaurci in ya zama gidan manzala Allah aka turo sai ki tura ma Zainab saboda Zainab yar kasuwa ce kuma tana da dan abun hannunta za ta iya dan abin da na basu su ko ya ƙare un ma ke ce mata sadaka kawai take cewa yana da yawa to sai ta hada da ita ta bata ita ma abinci tana ci da ita wannan ba aibu bane an gane wannan ko amma da in ka rike ta ka ci gaba ba sadakar loman tuwo to shi ma ka kyauta yana daga cikin sadaka sai hadisi na 81 Mm, martaba hadisin sahihi au yau na manci subhanallah martaba hadisin sahihi ne kuma ga abu ya bari ni zago Allah ya sauke ki bishru قال اخبرنا عبد الله بن قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا موسى قال سمعت ابي ان سراقه بن جعشم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا سراقه وانت حديث نكين Sai hadisi na karshe uh, wannan babu kuma kan shi zamu tsaya insha Allah Asarin hadisi na 82 haddathana hayawatu bin shuraih قال حدثنا بقية عن بشير عن خالد عن المكدام بن معدي كربا ya sake mai tuwa ko na ce wani lokaci daga an sa ma'adi ya krif dushi ne annahu sami'a rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ya qul ma at'amta abinda ka ci da kanka sadaka ne yawwa wa ma a ta'amta saboda ana so ka ci ka sha ka koshi don kwankwason kai tsayi kai sallah wa ma a ta'amta waladaka fa huwa laka sadaka abinda ka ci da danka, shi ma wannan sadaka ne wa ma a ta'amta zaujaka fa huwa laka sadaka abinda ka ci da matanka shi ma wannan sadaka wa ma at'amta khadimaka fa huwa laka sadaqa abinda ka ci da me maka hidima Allah ya maka karfin arziki kana da masu aiki kuma yadda manzo sallam kaga matan shi ba sa girki ko kowace matan mata cikin matan manzo Allah akalla tana da masu mata hidima sama da goma masu mata girki ke da share-share ba amma kuma na Fatima gashi tiyarsa ce ba ta da ko guda wannan ya sanya ta zo ta ce a ba ta guda saboda gidansu ta taso ana musu komi ne kuma ne na ƙara fasara maka rayuwa kada ka ce wai yadda gidanka yake inda ka bada yanka dole ya zama rayuwar ta a can haka ne yanzu maza Allah gidan shi matan shi ba sa ba sa kowanne sai ta tsaya ta kalli kwanoni kawai ta tsaya wajen rabu a raba a sama kowa kuma gashi ma kwanonin gidan maza Allah shi di iri da ne ba bambancin kwano amma yanzu kaga ai mu kwanonin mu da bambanci ko shi yasa an kana kallon kana ce yau suna irin sunan na sudan dan hodiyo sai ga kai ai ta kai ya zana hudu ya ce duk wani gidan da aka bambanta kwano na abinci gidan yan bidiya ne kada ka ci abinci gida ya ce gidan yan bidiya ne kana zuwa shiga gidan kwanonin abincin su iri ne ba gidan abincin ka bane nan gidan yan bidiya ne ka je ka nemi gidan da za ka ci abinci ai mun sunan ba Allah da ya taimake mu ya ce domin gidan manzo wasallam ba a bambanta kwano kwanan iri ɗaya ne kuma zubi ɗaya ake yi zubi ɗaya ake yi sai kuma amma ana rage saura sauran shi ana rage shi ne ga wanda abin da aka zuba mai bai koshi ba sai ya ƙara shi sanya ai lokacin da aka tuhumi na Aisha ana tambayan mata sai su cikin shaidar da suka bada suka ce na Aisha tana da matsala wani lokaci sai ta bacci kafin mangarba ko kuma da an yi mangarba sai bacci ya kwashe ta sai a raba abinci ya ƙari wani lokaci wanda ake ragewa sauran ma sai ga za zaka cikin dare tana karauniya tana neman kanzo tana roro-roro tana neman ta hada abincin da za ta ci an gano nan ko suna fada raunin ta wani lokaci da shauniya ke ta kome tana abu a hankali kwarai lokacin da abun wuyan ta din ya faɗi aka samu matsala aka zo da ita aka ce an tome ta da laifin zina aka yi haɗa zina ana ta matan gida na ta bada shawara suna ta suka ce bi yanda aka yi shauni ne ita duk sai an ta kowa ya zo ya hau abin hawan shi an ɗauko shi an dawo da shi ita tana can tana neman wani abu kuma gashi abun wuyan nata ashe ma raƙumin da ya kwanta a nan wurin yake an je an gama wahalar nema aka tada raƙumin ashe ana tashi sai ga abun hawa inda aka je nema ba can tayar ba an gama wahala cikin shirin da suka bada tana da irin wannan ɗabi'an nana aisha ta ce tana bambance kwanoni ne an dawo wajen wanke wanke za a wanke wanke tana so ta girga kwanonin na kowa ya ji wanne manzan Allah ya ci tana gane shi ne a wajen sidi in dai an gama ci in dai kwanon manzala ne zai jawo abin shi gaban shi kuma ya ƙara suɗewa ya suɗi ya suɗi ya fi kowa suɗa kwano amma in ba haka ba ba a gane bambancin kwanon manzala sallam to ni da kai fa kai kwanon kama a wani wuri ake aji shi in an ga wani yaro ya kudurin kai ya hankali kwanan ka biya mu mutane na kalan gidan gabaki daya ga in su dan hudu ne suka zo samu wannan gidan ba ba tun abu wannan in gidan yan bidiya ba ruwan su da wannan gidan Allah ya taimake mu saboda haka khadim ana mushi ana kyautata mushi shi ma ana bada abinci ai manzala yana yin haka ne gidan shi ana yin haka ne domin a wato khawadim masu hidima su masu ci abinci su koshi kuma kun san mata manzala kowa tana abincin ta ne amma abincin dare ana hadawa ne abincin dare ana hada ne yanzu a ce kana da mata biyu ko mata uku ko mata hudu ka raba abinci to abincin dare ko da kowa ta gama na to hadu wuri guda a ce in ba haka ba wani ɗakin za su kwana da yamma ila abincin wani ɗaki ya ƙare kamar yadda yake unguwa ne wannan gidan su fito wannan gidan su zai shi in ba a fito da shi an hada masallaci an ci ba gidan wani zai kwana da yunwa in kuma ya kwana da yunwa duka unguwan za su kwana cikin la'anta ne to mu kuma yanzu kaga wannan sunan ba mu yin kuma haka manzala ya karanta haka ɗaliban suka karanta mu ma 'yan cikin garin zariya ga muka yayin mu suna yi haka muka ga suna yi ba wani gidan da kike abincin dare su kadai ba wani shekaru ne ma. duk abincin dare za a fito da shi ne a haduri guda don sanar gida ya kwana da yunwa idan matan gida ne gidan ɗaya ne kowa tana abincin da abincin dare duka gidan a santa abincin dare duk nan za a kawo matan gidan da 'ya'yan gidan idan wani ɗaki ko wani sasa ba a abinci ba to za su ci wannan ne in ko ba ka ba gidan sunan shi rugurguzajjen gida gidan ya riga ya rushe wato muna da wasu ɗabi'u ne wanda muke jawo mu kama ku tuntunu iri-iri kuma mu muna so gidan mu ya zama yana da saiti yanzu ana sallam ya tsawatar ƙwarin gaske gida a kwana da datti gida a kwanu da amma gidaje da yawa wallahi gidajen mu sai abin tausayi za ka yi da saboda farkon dare nan musiba yake da rana tsaka maza Allah ya ce yara ƙanana kora su cikin gida saboda jigajigin aljanu mabannata da rana suke aiki da rana tsaka amma madaidaitan aljanu duk bacci suke yi to amma farkon dare hadari ne da miyagun aljanun kananan da manyan duk sun tashi lokacin suke fara aiki kenan shi sa da ya ce wa min sharrin nafasati fil uqad sai ce wa min sharri a kafin shi wa min sharri ghasiqin idza waqab wa min sharri ghasiqin idza Allah subhanahu yana mana kasheji da farkon dare kuma hatta ilimin zamani na binciken magunguna ya tabbatar da farkon dare cututtuka ke sauka yanzu ka iya ganin mutum ya wuni garas yamma na fara saboda ya fara cututtuka zazzabi na neman ya dawo mashi saboda aljanu duka sun dawo duk sun dawo duki amma na rana gashi mafi yawa ba sa nan sai dai matsalan na rana da mazala ce a kawo da 'ya'ya kangararin ne kuma ainihin tsinannin wanda mutum ɗaya ya fi ya mutum ɗari to su ne suke na jiza mazala ce idan rana ta tsaka a janye 'ya'ya a daga kan titina daga wurare in son samu ne a kai su ɗakuna to farkon dare wasu su gida da maza ma wani kuma mai gidan ne ma wai ya zo kofar gida yana jira wanda manzo sallam duk bayan la'asar in dai farkon dare zai yi za ga ya shiga cikin gida kai a lokacin ne ma yakan yi fira da matan shi ai din ka tace manzo Allah a tara kan shi suna fira da mata to a farkon dare ne kafin mangriba kafin mangriba ne kai da wannan lokacin wannan ta ce ya akudu haza wa yashilu haza wa khudu haza wa yashilu haza tace kullun ya hana mu aje abubuwa kullun yazo in dai akan gyaran gida ne sai rinki ya baci kullun har ya bar duniya to wallahi kai ma haka ne ni ma haka ne haka zamu taku su mata an kace musu da Allah wannan abin kada a ƙara ajewa a nan yadda ka san kayi wahayi ne kace ai a fara aje shi farkon dare ta ce kullum sai ya zo ya dauki wannan ya aje muna gidan fa mata tara a cikin gida malam matan aure tara kowa tana yi mata hidima fa amma gyaran gidan sai ya shigo ya shiga ciki in dai la'asar ta maka magriba ta tashi yin maka zai yi maka a gida ta maka a gida saboda in kuka kwana gidanku da waɗannan sharan to gidan za a kwana ne barkatai da aljanu haɗuwan kan yaya ya gama haɗuwan kan mata ya gama haɗuwan kanka da ƴaƴanka ya gama in an gama kuma bola na kada ta kwana a gidan in ta kure ne ba za a kitawa bola ba to a ɗauko ta iya ta kofar gida ta wuce da safe sai a samu yanayin da za a ɗauka a je a zubar in yanayi ya sa ba za a kai ta bola ba amma sai ga gida da maza malam yan shekara goma sha ɗaya sha biyu ba wani zai ɗauki tsuntsiya ya shara in za a ɗauki almajiri a ɗauka an ba za a ɗauka ba za su yi ba su dama matan da kai da Allah hakuri mun za Allah haka hakuri su ma ka zami ba za su yi ba su za ka gama faɗa ne ba za su yi ba amma kada ka fasa faɗa fa za Allah kullun yana faɗa kuma kullun ba sa yi kuma kullun yana yi kuma haka yi hakuri haka binne shi kai ma ka za ka yi inda wanda take da dama dama ki zai taimake ni da Allah sai ki dau sharo can sharo can kada ka ce ni ba na shara in ba ka shara ka tsaya to ka taimaka a yi in yayanka ne taro wannan wani da abin da ke ciki shida da ka dawo gida a haɗa a gyara gida in ba haka ba gidanka kullum haka zai zama ku rasa gane kan gidan ku kasa sallan dare ku kasa gane haɗin kan gidanku ku kasa kaune haka kuma rashin haɗuwa a ci abinci haka fitinan da yake haifarwa kenan wasu ta kwana da yunwa da wahala kamar na ce ɗakin wasu ai ta suya da jami'a ɗakin wasu kukan ma da zai hana su kuka babu babu kuma an rarraba kowa ya ja nashi ya shige daki na rukuku su rukuku sai ya rasa ka ya fito kuma gida za a yi yaki wallahi za a yi yaki an kusa fara yaki da muci da kai ne za a yaki da rubun za a kirgi sai gida yi mata tawawu ke ta gama da kai ba ka iya komi mu muka fari mu duk sunonin da suke sune asali suke rike al'umma mun tattara mun watsar mun tsara mu kanmu rayuwa na addini mu kowa ya makan shi baji a ah, mu ne ahlu sunna <laughs> eh, eh mu ne ahlu sunna kaza kaza sun suna ya kai makan shi baji mu mu ne ansaru sunna mu mu ne kaza mu mu ne salaf mu ne kuma ce mu ne salaf mu a cikin salaf din ma mu in gaba gaba ne mu fa kawo shi abin da ya inganta muke ƙarya yake ƙarya ƙaryan ma cikakke kana zuwa gidan zaka gidan irin na faradin a watsi. a wargaje ko shi ba zai iya share gidan nan ka ka dauka salafi ne nan ko salafi yake a shiriri ta yake wani kuma a ah, mu'al suna wani kuma ah, ah, a zala-zala. sak sunna sak ƙarya yake ƙarya yake to suna ma ko manzo zala ka tambaye shi wani manzo zala bai san shi ba ko manzo zala bai sani ba kawai dai ana ci dai tsallan ka tsamayen wa mu sai littafi mu yi karatu kuma a yi karatu don Allah ne kuma duk wanda ka je wajen karatu ne shi ka yi haƙuri zai yi daidai zai kure ka sa wannan a zuciyanka kai ma ɗin in za ka karantar haka za ka yi kai daidai kai kure ka ɗauki abin da ya kamata ka yi karin ka jingina ma Allah asalin karatu ba ana karatu ne don ka shahara waya ku je ka karanta a can ka karanta duk ba shi ne ba wa tara ka kosa limamin gunku ya limanci kai ka zama liman malam jibrin wali ne ya sa ka a gaba ka kosa ya daina karantawa kai ka ya daina kai za ka yi duk ba shi ne wannan ba kana so ne wai sai lalai wai sai ka hau kujerin wani ba ya ta yi kai an hutar da shi cikin magabata ko wanda ke suna da karatu amma yanayi ma bai ba da damar sun karanta ba yanzu imam al ai kowa ya sani yana nesa da imam malik a karanta amma sai zama majalisin shi ba ɗaliban da ƙarshe ta tara mai imam malik ya yi duka shi ya kan shi zo wani lokaci wurin karatun in ya ji ya kura kura wasu abubuwa ya same shi ya ce ka gyara ka za ka gyara ka za ka gyara saboda yana da gabar shi a karatu yana bai ce ka gyara ka za ka gyara ka za ka gyara ka za saboda mutane kai suke saurari an gano wannan ko saboda haka haka rayuwa take ba ka kosa ka zo ka karantar bane baka gama nuna baka ce za ka je ka karanta ko kuma kai ai maka da fadaka kawai ka iya duka ba haka shi ma wanda ya koya ba duka iya lokaci guda ba a hankali ya bi bai yiwuwa kana dan noziri ka ce kana son karatu university a ka bari ka bi kai na noziri a hankali kai na primary a hankali kai na js a hankali kai na ss kai na diploma ko abin nan na free university a hankali haka in ka ba a hankali sai ka samu karatu cikin natsuwa kana gaggawa sai karatun ya tafi sai ya zama saboda haka yan uwa Allah ce mu ce mu zamu tashi babi na 40 babi na 40 da na da hudu gobe kuma hadisi ai hadisi yake azumi na goma na fito kowane goma mu samu babi ɗari biyu Ka ga goma uku mun samu babi babi ɗari shida da babi ɗari shida ne mun samu babi ɗari shida mun gama littafi to ga shi babi hamsin ma bai ma samu ba goma za ta ƙari to abin da ya samu ba Allah kamshi albarka ba zai kuya kuri kuma kamar na ce la ya halu min al-akhfa bai kubuta daga kurakurai ba duk inda kuskure a gyara mun gyara sai a ci gaba manufan dai a dace Allah ya taimake mu mun mu karanta daidai Allah wannan sunan da aka bani gashi Allah ya saka mun mu karanta daidai Allah ya ba mu ladan sai ba mu yi kuma aiki da shi kuskure kuma Allah ya yafe mana shugabannin mu Allah ya taimake su akan daidai Allah ya kame su daga zalunci kuma Allah ya kaso mana hakokin mu dake kawunan su yanayi na gari da aka fara samun sauki Allah ya ƙara nunnun ko mana saukin Allah ya ƙara nunnun ko mana saukin Saudiya jiya sun ƙara tabbatar da insha Allah 15 ga wannan watan za su buɗe masallatai za su buɗe wasu ɓangarorin jirage filayen jiragen sama da wasu abubuwa kaga alhamdulillah nan da mako biyu za su buɗe abubuwa da yawa na ji kasashen turawa ma wasu fara sanar da za su buɗe iyakar su da wasu abubuwa kaga nasara ne duk da kaɗan kaɗan ne za su buɗe dai kaga ana ganin haske Eh, wannan yanayi na kulle Allah kawo mana karshen shi wannan yanayi na damuna da muka fara shiga kuma <clears throat> Allah ya sa mu shiga da kafan dama cikin nasara damuwoyi ya Allah da muke fama da su ya Allah ka biya mana bukatu ya Allah ga mu gare kuma na tawassuli da wannan azumi da wannan zama da wannan karatu da muka yi ya Allah duk wanda mai bukata ta alheri a wurin ka Allah ka biya masa ya Allah wanda ya sanya wata bukata a gaban ka wanda ba zai iya ba Allah ka iya masa Allah ka tallafa masa Allah ka agaza masa wa rabbana inna sami'na munadiyan yunadi iman an aminu bi rabbikum fa amanna ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار وسبحانك اللهم نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله الله يسعدك